Assalamu alaikum class wannan shine darasin mu ne zamu tashi a inda muka tsaya a littafin mu na a littafin mu na darasin Hausa a sauƙaƙe mun eh, mun tsaya a wa yau zamu tashi a ya ya yi yo yu ye ya yi yo yu ye yaya yaya aya aya abaya a baya, baya, baya, yunƙuri, yunƙuri, yayi, yayi, yabo, yabo, bayi, bayi, biyar, biyar, oyoyo, oyoyo, ayayo, ayayo, yaro, yaro, biyu, biyu yeho yeho yunwa yunwa yara yara biya biya babayo babayo yekuwa yekuwa yarinya yarinya iyaye iyaye ayaba ayaba yini yini Yusuf Yusuf. Yaro, iyaye. So wannan shi ne na sai kuma gobe da Allah